بل الله مولاكم وهو خير الناصرين waɗannan kafirai ba za su taimake ku ba in kun bi su Allah ne mai taimakonku akan abokan gabarku ku bi shi shi ne mafi alheri mai taimako ba za ku buƙaci taimakon kowa bayan nashi ba